Alhaji, Alhaji, wai tun yaushe yake a haka ne? To tun jiya da yake gashi nan kamar gunki. Wallahi ba gunki ba ne. A kira yan uwa a zo a raba gado ko a ɗauki kasansa kawai. Taska me ya kamata a yi? A kira ta ni kawai. Alhaji dai ya ƙi magana tun jiya. Ba shi waya. Yana jinki. Baba, baba, madalla da ganin shayin Z and Y black tea. Allah ya miki albarka. Amin baba. Idan har kuma kuna so ku samu natsuwa warsakewa da kuzari. Ku yi amfani da ganyen shayinmu na Z and Y black tea. A gidajenku ko a wuraren ayyukanku? Ƙara mu. Ya haka? Ai wannan ganyen shan ne zai ɗanwa ko sharuɗan su ya sara musu. A Kano za ku iya samun ganyen shayinmu a Hamir Investment. Ko kuma a Mazat Mini Depot ko shagon Alhaji Sani Saba Dan Kori. A Kaduna za ku iya samun a Mu'absa Integrated Service ko kuma ku buga lambobin waya domin tuntuɓa mu dillale ko masu siyan ɗabi'a.